Afirka a mako. Bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma sake saduwa da ko a cikin wannan shirin Afirka mako shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a cikin mako a nahiyar Afirka a yau da Allah za mu duba batun rantsar da shugaban jamhuriyar Nijar da kuma mu leƙa tarayyar Najeriya da masu kasashen gwargwadon lokaci ba mu hali da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. Haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin ƙyar wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. To madalla bari mu fara daga jamhuriyar Nijar inda a cikin wannan makon ne aka rantsar da shugaban kasar ta Nijar Muhammadu Iso a matsayin shugaban kasa a wani sabon wa'adin mulki na shekaru biyar a kasar bayan gudanar da zaɓe zagaye na farko wanda babu ko ɗaya daga cikin 'yan takara goma sha hudu da ya samu nasarar samun kashi hamsin cikin ɗari na dukkanin ƙuri'un da aka kaɗa wanda hakan ya sanya aka gudanar da zaɓe zagaye na biyu tsakanin Muhammadu Iso da kuma Hama Amadu duk da cewa jami'in adawa da suke mara baya ga hamma amadu da shi kansa hamma sun bukaci magoya su da su kaurace ma zaben dangane da batun rantsar da muhammadu iso a matsayin shugaban kasa a wa'adi na biyu hassan barka ya yi mana bita a kan takaitaccen tarihi na rayuwar shugaba muhammadu iso sabi ma allah godiya da yake wannan zaben na shugaban kasa da zaben diptoci an yi su duka cikin kwanciyar hankali dama shine fatanmu An dai haifi Muhammadu Isufu a shekarar 1951 a garin ɗan daji da ke Ilela a jihar Tawa. Ya karanta fannin ilimin haƙo ma'adinai a birnin Saint-Étienne na Faransa kuma ya samu digirin injiniya a shekarar 1979. Bayan ya koma gida, Muhammadu Isufu ya riƙe manyan mukamai daban-daban da suka haɗa da daraktan sashen ma'adinai a ma'aikatar ma'adinai da masana'antu da kuma babban sakataren kamfanin haƙo uranium na Somayir da ke Arlit. har ma ya rike mukamin darakta a shekarar 1991 zuwa 1992 tunda Nijar ta koma kan tafarkin demokradiyya a shekarar 1993 Muhammadu Isufu ya tsaya takarar shugabancin ƙasa a kowane zaben da aka yi ya jagoranci jam'iyyar PNDS tarayya tun daga lokacin da aka kafa ta a shekarar 1990 har zuwa lokacin da ya hau kan karagar mulki a shekarar 2011 Kafin ya zama shugaban ƙasa, Muhammad Isufu ya rike manyan mukaman siyasa da suka hada da Firayim Minista daga shekarar 1994 zuwa 1995 da shugaban Majalisar Dokoki daga shekarar 1995 zuwa 1996. Daga shekarar 1999 har zuwa 2010 ya kasance ɗan majalisar dokokin ƙasar kuma shi shine madugun 'yan adawa A watan Nuwamba na shekarar 2015 ne jam'iyyar PNDS tarayya ta tsaye da shugaba Muhammadu Isufu a matsayin ɗan takararta a zaben shugaban ƙasa zagaye na farko da aka gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairu kuma ya lashe zaben da kashi sama da 48 cikin 100 sai dai hakan bai bashi damar lashe zaben ba tun zagayen farko kamar yadda ya yi ta ikirari a yakin neman sa. Ko da yake na yi fata in yi bugu guda ya zamanto mun lashe wannan zaɓe zagaye na farko Allah bai sa ba amma zaɓen Allah shine alheri hakan ne kuma ya sa aka je zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a ranar 20 ga watan maris da ya gabata inda ya lashe zaben da 'yan adawa suka kauracewa da kashi sama da 92 cikin 100 A cikin jawabin da ya gabatar bayan rantsar da shi, Isufu ya da cewa zai mayar da hankali wajen yaƙi da ta'addanci tare da ƙoƙarin magance wasu matsalolin 'yan ƙasar da ma waɗanda suka dabaibaye tafiyar ƙasar da cikin jerin ƙasashen da ake yi wa kallon mafi talauci a duniya. Alhaji Muhammad Isufu wanda ake yi wa ikirari da zaki yana da mata biyu da kuma 'ya'ya hudu. To a ɗaya ɓangaren kuma shugaba Isuhu ya naɗa Firaminista Birji Rafine da ya kafa sabuwar gwamnati a matsayinsa na sabon firaminista a wa'adin mulki na biyu a wannan gwamnati kan haka mun ji ta bakin maina karte bukar na kungiyar farar hula a jamhuriyar ta Nijar kan yadda yake kallon lamarin. mutane mamaki ba sosai domin in aka diba irin matsaloli da aka samu a wannan shekara na biyar musamman matsaloli tsakanin ma'aikata da gwamnati tsakanin yan lafal da gwamnati ko kuma tsakanin ma yan siyasa indin wannan wato gundura da kake ba sai NDP to aka diba yadda shi wannan birgiya shi ne yadda ya yi tafiya da wannan aikin da wannan tattaunawar sai a ce lalle ba abin ba maki ba ne don akwai abubuwa da yawa in ba dan shi din bane ba da abubuwan ba haka ba za su wakana ba haka za su afko ba mutum ne wanda mutane da cewa da kungiyoyi da sun tabbata da cewa wato akwai da tijantaka kwarai a cikin da abubuwa. Don wannan shekara don tabbaci Muhammadu Yusufu abubuwa da yawa wato shine ne Shi Prime Minister yana jagoran wannan kungiyar da ake ba su CNDP, Conseil National de Dialogue politik wato musamman taki ne na muhawara tsakanin duka jam'iyyoyi na kasar Nijar, musamman jam'iyyoyi na Nijar da su wani cikin adawa. In aka samu dan shayayya sai a yi wannan muhawaran a yi gangamin wato duka wanda ta suke su zo a tattauna. lalle ko 'yan adawa sun shaida cewa yadda yake yayi da waɗannan abubuwa da yawa akwai da take taka an kusanta da cewa wato wannan muhawarar yaron ya yi ta sosai da ban da haka kuma shi a wannan zamanin na shi zancen illan tashin hankali a arewa kasar Nijar da ya yi sanyi sosai idan aka ce jagorar kasa abubuwa da yawa ne amma a yau dai abubuwan da ake jira shi ne kwanciyar hankali da haka kan yan kasa a wannan zancen da nake babu shiri tsakanin jami'o'i masu rinjaye da jami'o'i da suke cikin adawa don musamman babu ma iya ko ɗaya ta adawa a wannan bikin na zaɓen shugaban kasa. To a naso bangaren 'yan adawa a kasar ko menene matsayin rantsar da muhammad isu a matsayin shugaban kasa a wa'adin mulki na biyu ga abin da kusa a kawancen adawa na kofa ahmad risa yake cewa wanga bikin na ba gare mu ke biki ba an taka mu muna nan kan bukan mu muna matsayin mu na 'yan adawa daga bakin yau yusufu ya kare wadda mandan wadda muka san da ita wadda muka tabbatar da ita ta kare ko gaban da mu san da ita ba mu an tuka mu yarda wancan kasashe me yasa me kawo su me wani ra'ayi aka samu su a kai har suka yarda suka zo nan mun sani ba amma mu da muke a nan mu dai mun tabbatar da a gaskiya wanga abin ba a yi shi ba ba ka'ida ba kuma ba mu da shi ba mu amince da shi ba To a bangare guda kuma jama'a a jamhuriyar ta Nijar suna da ra'ayoyi daban-daban akan wannan zaɓe. Ga dai ra'ayin wasu daga cikin al'ummar ta jamhuriyar Nijar akan zaɓen na shugaban Muhammadu Isu a wa'adi na biyu. ni ra'ayina wallahi gaskiya na ji daɗi na ya wani rai saboda ba a yi tashi hankali ba a yi komi komi ya ta daidai kawai Allah sa dai Allah tilasa shi yadda zai mu aiki yadda mu talaka mu zan mu ji daɗi ra'ayina da so samu ne da a ce gaba ɗaya 'yan ƙasa su gamu mu ba shi goyon baya mu jira shekarar nan guda biyar da zai yi addu'a ta Allah abin ji rika masa kawai Allah abin ji ruhan masiri ni kawai addu'a ta Allah ya sa a yi zaman lafiya Allah ubangiji ya sauko mu na imomin shi mu dai talakawa abin da muke so mulki magani a ƙasa ba sunan a faɗe shi a sama ba amma mu abinda muke addu'a Allah ubangiji ya ba mu lahiya da zama lahiya amma mu dai a ƙauyenmu muna cikin matsanancin mawuyacin hali a shekarar nan biyar da aka yi ta mulki mu dai ana cewa lalle kam an yi aiki to amma mu ruwan shama ya gagare mu wannan rantsuwa da shugaban kasa ya yi ina fatan cewar rantsuwar da ya yi ya bi dokoki yadda ya rantse ya ɗau amana jama'a ya yi aikin da amana ba za ta kama shi ba wallahi mu dai aiki ba gutsuri tsoma ba muke so a fara a bari a ciri wani ka gani hatta da ilimi gaskiya a yanzu haka mutane a kan ilimi suna cikin yajin aiki a ƙasa kuma ga fannin noma fannin lafiya mu abin da muke so ya yi mana ai kula da karatunmu da kiwon lahiya da dai abin da zai gyara mu haƙoƙinmu na mata a kare mana haƙoƙinmu ayyukan suna da yawa gaskiya abin da ya shaye harka hanya ce harka ruwa ce harka gyaran gari ne harka ekwal ce makaranta komi dai muna fatan ubangiji allah ya kama mai a samu aiki kowanne a yi tattan yadda shi muna fata allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya da ci gaba na kasa. mu mutanen agar mu hudu yan nijar murna saboda bisa aikin gare ɗauko muna zai muna muna fatan allah ya ba shi yi ne kuma kwanciyar hankali ubangiji Allah duka yan Nijar ku muna addu'a bisa ga wannan tashi hankali na Boko Haram Allah raba mu yanzu kuma bari mu leƙa tarayyar Najeriya inda a cikin wannan mako ne dai shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya bayyana cewa za su ɗauki dukkanin matakai da suka dace domin ganin an rage yawan abincin da ake shigo da shi a tarayyar Najeriya tare da ƙara bunƙasa ayyuka na samar da abinci a cikin gida maimakon kashe makudan kuɗaɗe domin shigowa da shi daga ƙasashen ƙetare. Malam Muhammad jami'i ne a ɓangaren ayyuka na noma da kuma kiwo a tarayyar Najeriya ko yake kallon wannan mataki? abin da shi shugaban kasa yake nufi yana nunawa akan cewa abin da mu muke nomawa ya yi kaɗan wanda yake dole sai mun ƙara abin da mu muke nomawa a cikin gida nan don mu samu mu mu rage shigowa da wanda ake shigowa da shi daga ƙasan waje shi noma yana da wani abu guda ɗaya duk abubuwan da ya kamata wanda za a taimaka masa wanda zai bunƙasa shi dole sai gwamnati ta kafa shi a ƙasa sa'an nan a samu a gani yaya zai iya su manoman namu za su iya samun kaya a sauwaƙe don kowa ya koma gona ya bunƙasa amfani ya karu don kuma shi wannan na kasan waje sai ya raga shigowa. To wata rana akan yi irin waɗannan maganganu saboda domin in ba an tare ƙasan wajen ba 'yan ƙasa ba za su ba su zabura su noma abin da zai ciyar da su ba. An fuskanci karerayi na maganan an ba wa ya kayayyaki alhalin ba a ba su ba. An fuskanci ana shigowa da taki alhalin babu ƙasa ne ake kawo wa manoma. An fuskanci manoman in an je takin ma sai a ya su a sake komawa da shi a sake zuwa a saida wa gwamnati babu dai irin abubuwa wanda yake ba a gani ba wanda yake to in ba an gyaggyara irin waɗannan ba ba shakka ba za a samu sahihin abin da za a yi na maganan noma ba. A gaskiya gwamnati tarayya tana da kalubala da yawa. To a ɗaya ɓangaren kuma wasu matasa ne suka fito daga jihohi daban-daban na tarayyar Najeriya ɗin suka gudanar da wani gangami jirin gwano a birnin Abuja. domin yin kira daga kusan murya ga shugaba Muhammadu Buhari akan ya ɗauki ƙwararren matakai da suka dace wajen ganin an magance matsalar ta adabi najeriya ta cin hanci da rashawa inda wasu su ke cewa akwai wasu na hannun damar shugaba buhari waɗanda su ne suke hana ruwa gudu a ƙasar da rahoton ma abuja ya ji ta bakin wasu daga cikin matasan a lokacin da suke gudanar da wannan gangami ga dai abin da wasu su suke shaida masa To wannan fitowa ne da muka yi ba don kowa ba saboda talakawa su suka zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba shi ya zaɓi kansa ba. Kuma ya mana alƙawarurruka kuma mun san shi shugaba ne mai kamanta gaskiya wanda muka san cewa shi shugaba ne mai cikakken iko. Akwai mutane wanda ba su da gaskiya a wannan gwamnati da suka datse tsakanin talakawa da shugaban ƙasa saboda talakawan nan su suka zaɓe shi da kuɗinsu da taimakonsu da ƙarfinsu da jininsu jama'a sun mutu talakawa sun mutu ba don kowa ba saboda suna buƙatan canji saboda PDP ta yi tattaki a kanmu na shekara goma sha shida to abinda mu muke nema shine muna bukatar shugaban kasa ya gane akan akwai mutane wanda ba su da adalci mutane ne masu haɗa kansu almundahana suna son cin hanci suna son rashawa a wannan gwamnatin nasa muna son ya ɗauke ɗaɗɗai a tsakaninsu ya cire mana su ba don kuma ba saboda muna son adalci a ƙasa amma ba kwa ganin kun yi riga malam masallaci sanin cewa gaba muhammadu buhari yana yaƙi da rashawa kuma sanin irin barnar da ya tadda a ƙasa ya shi kanshi ya nemi a yi mishi haƙuri amma canjin nan za a gani. mu mun san cewa ba komai ne zai zamanto ya sani ba pdp ta daɗe tana sukuwa akan mu shugaban ƙasa ba ma ganin akan akwai wani abu da zai mana a kwana ɗaya. ita ma hajiya hajara yusuf ta shaida cewa. abin da ya sa sa muka fito wannan abu mu nuna safar mu ga shi ainihin shugaban ƙasa a president muhammadu buhari sannan kuma mu kara jaddadawa wanda suke gani kamar za su shigo cikin wannan abu su bata su gurbata mishi gwamnati cewa su hattara kuma su koma baya ko su dawo su haɗa kai da mu a tabbatar da canji da ake so ko kuma a'a ko kuma su koma dama inda suke dama su je su zama su to wannan kukan da kuka fito kun ga alamar gazawa ne daga bangaren shugaban kasa ya ce kuka ce bari mu yi kuma shi matashiya mu a ganin mu akwai waɗanda suke tare da shi wanda ba sa son ainihin canjin nan da ya dauko zai gyara mana kasar mu ya tabbata mu kuma muna gani kamar za mu fito ne mu nuna mishi goyon bayan mu mu nuna mishi muna tare da shi ya kwanta da hankalin shi ya ci gaba da abin da yake idan Allah ya idan da wanda dai zai tsaya ya nuna shi ne dai zai zama makarkashin watsa da abin da ya dauko tun daga farko na gyara Najeriya to mu in Allah ya da ba za mu taɓa bari ba. Daga Najeriya kuma bari mu nufi Gambia inda ake ci gaba da kira rana a tsakanin kasar ta Gambia da kuma ta Senegal. Zaka da gwamnatin ta kasar Gambia ta kai karar Senegal a kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar Afirka ta ECOWAS. Gwamnatin ƙasar ta Gambia ta zargi Senegal da ƙoƙarin yi mata zagon ƙasa ta fuskacin tattalin arziki ta hanyar hana manyan motocin kasar ta masu ɗaukar kaya shiga kasar ta gambia yadda kuma kasar senegal ta ce ta ɗauki wannan mataki ne sakamakon ƙara kudaden haraji wanda kasar ta gambia ta yi akan motocin ɗaukar kaya na kasar ta senegal amma dai za a wannan batu ta hanyar tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu To a can kasar Mali kuwa gwamnatin kasar ta sake sabanta dokar ta ɓace a kasar na tsawon kwanaki goma na zama majalisar ministoci wanda shugaban kasar ta mali ibrahim bubakar kai ta jagoranta a birnin bamako an sanar da sabanta dokar ta ɓace a faɗin ƙasar bayanin zaman taron dai ya ce akwai sauran barazana ta ta'addanci a cikin ƙasar ta mali da ma wasu ƙasashe da suke makwabtaka da ita kuma mali ta ɗauki wannan batu da muhimmanci matuka gwamnatin ƙasar ta mali ta kafa dokar ta ɓace ne tun bayan kai harin da aka yi akan wani katafaren otal na radisson wanda yake birnin Bamako a ƙarshen watan Nuwamban shekara ta 2015 da ta gabata. ta jama'a masu ware lokacin da muke da shakau jiki a nan za mu dasa aya sai idan Allah ya mu mako na gaba za a ji mu dauke da wani shirin amma kafin lokacin a madan wanda suka mana sautin shirin a fefe har kammala musamman Muhammad Awul Kunya ne Abdullahi Salo tsina da na shirin gabatar ke muku fatan alheri wassalamu alaikum warahmatullahi